Najeriya, a jiya ne kungiyar Kwankwasiya Foundation a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ta shirya bikin karɓar gudunmawar kuɗi domin aika matasan jihar Kano karatu ƙasashen waje. Kungiyar ta samu gudunmawa da dama inda ta zaɓi matasa fiye da 300 da za ta tura domin ƙaro ilimi a ƙasashen da ke tare. rundunar sojin saman najeriya sun yi lugudan wuta kan sansanin 'yan boko haram da ke bakasi da gubara kusa da dajin sambisa mai magana da yawon rundunar sojan ya bayyana faruwar lamarin a ranar laraba da ta gabata ya bayyana cewa sun sake yin nasara wurin kashe 'yan ta'addan da dama da ke fakewa a kusa da tafkin chadi. A ranar Alhamis 27 ga watan Yuni na shekara ta 2019, an girmama 'yan kasar Liberia bisa gudunmawar da suke bayarwa kan ci gaban ƙasar a karo na biyar, wanda hukumar harkokin ƙasa da ƙasa ta duniya da sauran cibiyoyin bunƙasa suka shirya, wanda aka gabatar musu da takaddun kyautar aikin kiwon lafiya, noma da harkokin kasuwanci. Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun zaɓi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Isuhu a matsayin sabon shugaba da zai jagoranci kungiyar na wa'adin shekara ɗaya. An zaɓi Isufu ne yayin taron shugabannin ƙasashen na ECOWAS karo na 55 da aka yi a ranar Asabar a Abuja. Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana a taron da ya gabata jiya cewa shugaban ƙasar Gini-Bissau, Jos Mario Vaz, zai ci gaba da kasancewa a mukaminsa har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe a watan shugaban kasar Gambia kuma ke wakiltar tattalin arziki ta yammacin Afirka. Ta yanke hakan ne domin tsayar da rikicin shugaba Adama Baro a kasar. Ya kafa sabuwar jam'iyyar siyasa mai suna NDP bayan sauka daga shugabancin kungiyar udp don kalubalantar jami a zaben shekara ta 2016 da ta gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi maraba da matakin da ƙasar Switzerland ta ɗauka don tattaunawa tsakanin gwamnati da masu zanga-zanga don neman mafita ga rikicin yankin Arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar kamaru majalisar tarayyar ta switzerland ta sanar da hakan a ranar alhamis cewa ta fara aiki don tattaunawa a kan bukatun ɓangaroren guda biyu don samun mafita a kan rikicin mataimakin ministan lafiya alexander a kasar ghana ya karfafa shawarar da shugaban kasar ya yanke don aikawa da ma'aikatan jinya na ƙasar Ghana don yin aiki a Barbados. Shugaban ƙasar ta Ghana Nana Akufo ya amince da shawarar da Prime Minister ƙasar Barbados ya bayar na buƙatar a tura wasu masu aikin jinya 375 zuwa tsibirin don yin aiki a wuraren kiwon lafiya ƙarƙashin hukumar gwamnatin ta ƙasar Ghana. shugaban ƙasar murtaniya muhammad aldo al wanda ya lashe zaɓe a makon da ya gabata ya yi kira na farko a ranar juma'ar da ta gabata a kan tsarin democracy pluralism a faɗin ƙasar a nata ɓangaren majalisar kundin tsarin mulki a ƙasar ta sanar da cewa za a saki sakamakon zaɓen a mako mai zuwa an soma taron shugabannin kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas a birnin abuja a tarayyar najeriya inda taron zai mayar da hankali kan batutuwan barazanar da tsaro ke fuskanta a yammacin afirka shirin samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen na ecowas da kuma rikicin siyasar ƙasar gini bisau shugaban kasar burkina faso tare da shugaban kungiyar rukuni na biyar salim mark christian kapori sun bayyana a abuja babban birnin tarayyar najeriya cewa ribar da ake samu ta haramtattun kudade a kasar sun taimaka wajen tallafa wa ta'addanci da ma afirka da sauran sassan duniya sun kuma jaddada buƙatar su wurin gudanar da doka don yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka shugaban majalisar dakarun sojin ƙasar sudan abdul fattah al-burhan ya jaddada cewa majalisar za ta yi shawarwari tare da dukkan ɓangarori a ƙasar ta sudan don gina sabuwar gwamnati a ƙasar ya ce haka zai kawo ƙarshen rikici a tsakanin al'umma a faɗin ƙasar. wakilin kungiyar tarayyar afirka wato au muhammad el hassan old ladbat da mai shiga tsakanin kan rikicin habasha muhammad diyar sun yi kira ga majalisar dakarun soji kan dakatar da tattaunawa akan abun da ya shafi mulkin kasar don gujewa tashin hankali wakilin majalisar ɗinkin duniya a libya Ghassan Salama ya yi kira a shafinsa na Twitter ga al'ummomin ƙasa da ƙasa da su yi kira don tallafawa guraren da rikicin Libya ya shafa. Haka wakilin nata ya gana da ministan harkokin wajen Italiya Milanes don tattauna abubuwan da suka shafi Libya. shugaban ƙasar amurka donald trump zai gana da shugaban ƙasar koriya ta kudu kim jam a yau a yankin da aka rushe na tsakanin ƙasashen koriya a karo na uku bayan ganawarsu da suka yi a ƙasar singapore